Karfe biyar agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, karfe hudu kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International a kan mita goma sha shida. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da yammaci da fatan mu wani lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. ƙungiyar ECOWAS ta bayyana fatanta na ganin tattaunawar da take ci gaba da yi da ƙungiyar AES ta samu mafita game da makomar alakar su. A karo na takwas, an sake samun bullar cutar Ebola a Uganda. Hakanan za ku ji cewar rahotanni sun nuna cewa babu wanda ya tsira da ransa a taho mu gaman da jiragen sama suka yi a Amurka. To yanzu kuma ga cikakkun labaran Ƙungiyar ECOWAS ta bayyana kyakkyawar fatanta game da tattaunawar da take ci gaba da yi da kungiyar AES dangane da makomar alakar su wato dangane da haka ga abin da ambasada ke cewa. Shi duk lokacin da za a ce yau akwai haɗin kai, ta wannan haɗin kan fa wato mai amfani ne ga duk wanda ya tsaya aka yi da shi musamman kasashen nan na ECOWAS nan aka zo aka taru ƙasa goma shida ko sha biyar. to yau sai ga shi daga cikin wannan abu su waɗannan mutane da mali da burkina faso da sun fita to gaskiya duk mutum mai son ma'amala da zamantakewa a ce yau kamar tsintsiya ce ake ce ɗan ku ɗaya ba za a iya tankusa su ba amma idan ka ware ɗaya kaga za ka iya karya ta yanzu dangantakar da ke tsakanin wani kasan guda uku na maka tabbatar cewa da mali da burkina faso da nijar idan da za ka ware ɗan ƙasar a najeriya Allah ko na miliyan biyu ko ne na Nijar. To ina marbar mu da Nijar da Najeriya misali. Ina marbar mu. Ina ma aka taɓa yin boda wadda ke a cuɗanni da 'yan wantaka da ko ina a duniya in ta zo ɗaya ba Nijar da Najeriya sun zo na biyu. Mu duk wannan abin da ake yi da malam nan da Nijar nan da kusan eh, duk yan uwa ne misali ga baki ɗaya. Ambasada cika kenan. To a Najeriya masana da sauran masu ruwa da tsaki kan harkokin tsaro a kan zamantakewa sun shiga kwana na biyu na tattauna muhawar da suke yi a yankin tafkin chadi kan kasashen da suka fito daga wannan yankin a birnin maiduguri na jihar borno domin neman hanyoyin magance matsalolin da yankin ke fuskanta da kuma kokarin sake gina shi abokin aiki ahmad abba wanda yanzu haka ke halartar taron ya aiko mana da rahoto Gwamnonin yankin takwas da sauran kungiyoyin agaji da masu ba da tallafi na ƙasa da ƙasa ne ke ci gaba da tafka muhawara ambasada nuhu mamman shine shugaban hukumar raya tafkin chadi da kuma rundunar haɗin gwiwa ta ƙasashen yankin. taro da ya ƙayatar kwarai da gaske mutane sun taru fiye da muke zato kuma kamar yadda kake gani su waɗanda suke hawa abin da suna magana duk kowa da ya fito da ra'ayin shi kuma mutane sun gamsu da abin da ake faɗa saboda haka mu dai a ganin mu taro ya yi muna samun biyan bukata abin da muka tara mutane su zo su yi a tsokaci da yi gwamnan jihar difa na jamhuriyar niger brigadier janar muhammadu ibrahim bagadoma ya bayyana muhimmancin haɗin kai don ciyar da yankin gaba wannan gwamnoni da suka taru a nan wurin abin da ya kamata su sa gaba ba siyasa ba ta ƙasa da ƙasa a'a su nemi sauƙaƙa ma al'ummasu a kan wahalolin da suke yi muna zance ne na tsaro ko kana cikin sai da yawo ko baka cikin sai da yawo ko kana cikin ecowas ko baka ciki ko ai abin da ake zance zance ne na tsaro ga 'yan ta'adda a ƙofarka an ce ka zo a yaƙe su to ina wani harkar siyasa a ciki. A gobe Juma'a ake karkare taron na kwanaki uku da ake fatan fitar da sanarwar karshe kan matsayar da aka cimma. Ahmed Abba Maiduguri, RFI. gwamnan jihar neja muhammad umar bako ya ce wasu masu haƙar ma'adinai a jihar na ɗauke da bindigu da ababen fashewa lamarin da ya ce na haifar da barazana ga al'amuran tsaro a jihar ya dai bayyana hakan ne a lokacin da ya ziyarci garin sabon fegi da ke karamar hukumar mashigu, inda a makon da ya gabata aka samu fashewar wata nakiya a gidan wani mai haƙar ma'adinai da ta yi sanadiyar mutuwan mutane uku da raunata wasu da dama masu ababen hawa da ke amfani da makamashin iskar cng a babban birnin tarayyar najeriya abuja sun koka kan yadda wato suke shafe awanni a wurin bin dogayen layi kafin samun damar sayan makamashin sakamakon karancin gidajen man da suke sayar da cng din a faɗin birnin daga Abuja wakilinmu ismail karatu abdullahi ya aiko mana da rahoto Wuse Zone 1, Kubwa, Gosa na daga cikin wurare kusan goma da yanzu haka ke da gidajen man da ke sayar da CNG. Amma babu inda zaka je daga cikin waɗannan wuraren baka shafi awanni kafin layi kai gare ka ba. Desmond Uzo wani ne da na samu akan layi a gidan man da ke Kubwa. A kowace rana kafin na je aiki ina shafe awa biyu da rabi ina bin layi. Wannan wace irin wahala ce? Wani mai motar haya Samuel Hassan ya ce kullum layin ƙaru. ruwa yake yi sakamakon ƙarin motoci da ake samu. Kusan kullum ana releasing kaman 20 cars daga centers daban-daban. To kaga muna karuwa kenan. Shi kuwa maze in ba ne ke kiraye ga mahukunta. If government Idan har gwamnati tana so ta taimaka mana ta kafa famfunan sayar da CNG kusan kowane gidan mai. Domin wannan wahala da muke sha na bin layi bai da bambanci da wadda muke sha a man fetur. To ko me masana ke cewa dangane da wahalar da masu ababen ababen hawa ke sha injina yusuf da Awa ga abin da ya ce da gwamnati da gaske take daga sanda aka fara magana cng nan zuwa yanzu an samar da gidajen man an samar da yanayi mai kyau ta yadda 'yan kasuwa za su zo su zuba kuɗin su da tuni an wa da mutane sauki ba a nan abuja kawai ba birane irin kano da kaduna da a yanzu haka ake samun ƙarin yawan ababen hawa masu amfani da cng na buƙatar ƙarin gidajen mai da za a rinka sayar da makamashin domin sauƙaƙa musu ismail karatu abdullahi abuja arfa hausa to sojojin faransa da ke chadi sun mika sansaninsu na ƙarshe ga sojojin chadin kamar yadda jami'an bangarorin biyu suka sanar a yau alhamis a cewar wata sanarwa da hukumomin chadi suka fitar ta ce mika sansanin da sojojin faransa suka yi ya kawo ƙarshen zaman sojojinsu a ƙasar a watan nuwamban bara ne dai chadi da faransa suka wato da faransa ta yi wa mulkin mallaka ta kawo ƙarshen alaƙar tsaro da ke tsakaninsu kuma a watan disambar da ya gabata ne faransa ta fara janye sojojinta daga ƙasar da ke tsakiya afirka jagoran 'yan adawa chadi success masara ya bayyana amincewa da muhammad idris debi a matsayin shugaban ƙasar ya kuma ƙara da cewar a shirye yake su aiki tare domin sake gina wannan ƙasa. wannan lamari dai ya haifar da muhawara a tsakanin masu goyon baya da kuma masu suka jagoran 'yan adawar kamar yadda za a ji a wannan rahoto na umar sani daga injimaina. Wannan ne karan farko da shagoran adawa kana shugaban jami'iyyar masu ra'ayin sauyi Transformateur ya yi magana daga inda ya je gudun hijira tun bayan zaben Muhammad Debi a matsayin shugaban kasar Chadi. Tun da kiran nasa ya fuskanci martani daga bangarori daban-daban na al'umma. A matsayin na 'yan Chadi ina ga zuwa su masu yi aiki da Si c'est pour aller faire la même chose, sosai euh, Idan yana nufin sake dawowa domin aikata irin abin da ya yi a baya, gaskiya mika hannun ba shi da wani amfani, saboda zai yi hakan ne don biyan muradin jam'iyyarsa ba wai domin talakawa ba. Euh, Masu sharhi kan al'amuran siyasa irin su Azahidu Rashid na ganin tayin ka iya buɗe hanyar magance da rikicin siyasar da chadi ta jima tana fama da shi yala na ibrahim a duk inda aka ce haraka ta siyasa ta akwai hargitsi ciki ne amma aka ce aka haɗa kai aka samu kwanciyar hankali kowane mutum da wanda ɗan ƙasa da baƙo kowa zai ji daɗi al'amari a ƙarshe dr masara ya ce lokaci ya yi da ya kamata a kawo ƙarshen bambance-bambancen siyasa don aiki tare domin sake gina ƙasar Umar Sani daga Injamena babban birnin Chadi, RFI Hausa. To labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo Felix Tshisekedi ya ce yanzu haka dakarun ƙasar na shirin ƙaddamar da farmaki don sake kwato birnin Goma wanda 'yan tawayen M23 da ke samun goyon bayan gwamnatin Rwanda suka mamaye. a jawabin da ya gabatarwa al'ummar kasar cikin daren jiya shugaba Tsikedi ya ce yana shirye domin tattaunawa amma babban aikin da ke gabansa a yanzu shine makara martabar kasar ga dai abin da yake cewa Fatanmu shi ne a warware wannan rikici ta hanyar sulhu, to sai dai ba za mu taɓa yin ƙasa a gwiwa wajen tabbatar da cewa mun kare ƙasarmu ta hanyar ɗaukar kowane irin mataki ba. Wannan ba wai faɗa ne da ya rataya a wuyan dakarun sojin ƙasar Kongo kawai ba, a'a yaƙi ne da ya rataya a wuyan kowa da kowa domin samar wa 'ya'yanmu ƙasa mai zaman lafiya. Ina kira ga dukkanin al'umma a kowane lardi, a kowane birni da kuma sauran ƙauyuka da waɗanda ke rayuwa a ƙasashen ƙetare. ba tare da nuna bambanci na ƙabila ko siyasa ba, cewa ya zama wajibi mu haɗa ƙarfi da ƙarfe sannan mu ci gaba da bayar da goyon baya ga dakarunmu da ke fagen daga ya kamata mu ƙara ɗaura ɗamara domin kare ƙasarmu shugaban chadi wato shugaban jamhuriyar demokuraɗiyar congo felix tshisekedi kenan to a wani labarin kuwa ministan kula da harkokin wajen faransa yin luwal barot ya isa birnin kinshasa babban birnin kasar ta congo don tattaunawa akan rikicin da ake tafkawa a kasar tsakanin mayakan m23 da kuma sojojin kasar ma'aikatar kula da harkokin kiwon lafiyar uganda ta tabbatar da mutuwar wani jami'in jinya a kampala babban birnin kasar sanadiyar kamuwa da cutar ebola wanda shine karo na tara da aka samu bullar cutar a kasar daga shekarar 2000 zuwa yanzu Tukar da a shafa labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Hukumar kwana-kwana ta birnin Washington DC na Amurka ta ce babu wanda ya tsira da ransa a hadarin da ya auku bayan da wani jirgin sama dauke da fasinjoji 60 da kuma wani jirgin yaƙi mai saukar ungulu suka yi taho mu gama suka fada cikin kogi. Michael Kudisin na dauke da ci gaban labarin. Shugaban hukumar kwana-kwana a birnin Washington gundumar Columbia John Donnelly ya ce a halin yanzu dai babu yakinin akwai wanda ya tsira daga wannan hatsari. Donnelly ya ce an gano garwaki 28 ya zuwa yanzu a wani lamari da za a ce shine hatsarin jirgin sama mafi muni a Amurka cikin sama da shekaru goma. Rahotanni sun ce wata tawagar masu ninkaya sun yi nasarar tsamo na'urar naɗar bayanai na cikin jirgin. taho gaman da jiragen biyu suka yi a sararin samaniya ya auku ne a yayin da jirgin fasinjan da ya taso daga wichita yake shirin sauka a regan sadarwar da ta gudana tsakanin hasumiyar tafiyar da zirga-zirgar jirage ta nuna cewa shalkwaftan yakin yana sane da kasancewar jirgin fasinjan a wannan wurin A wani sako da ya wallafa a dandalin sada zumunta na Truth Social, shugaban Amurka Donald Trump ya caccake matuka jirgin yakin da jami'an hasumiyar sadarwar inda ya ce babu wani duhu da ya turnike sararin samaniya. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce za ta gudanar da bincike akan wannan hatsari. gwamnatin sweden ta sake yin alkawarin baiwa ukraine karin dala biliyan ɗaya da miliyan 200 inda ta ce akwai buƙatar ƙasashen turai su ci gaba da tallafawa ƙasar ministan tsaron kasar ta sweden paul johnson ne ya sanar da bada da gudunmuwar wacce ita ce mafi yawa a cikin goma sha takwas da a baya kasar ta bata tun bayan ƙaddamar da yaƙi da rasha ta yi a ƙasar a shekarar 2022 isra'ila ta saki Falasɗinawa ɗari da goma da take tsare da su a gidan yari bayan da ƙungiyar hamas ta saki wasu yahudawa uku da karin wasu 'yan ƙasar thailand biyar a ci gaba da musayan fursunonin da suke yi a tsakaninsu hawa halin gwangwazo na ɗauke da ci gaban labarin Tun da fari Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da Ministan Tsaronsa Israel Katz ne suka bayar da umarnin jinkirta sakin Falasɗinawan, wanda daga bisani kuma suka sake su. Isra'ila dai ta ce za ta saki Falasɗinawa ɗari da goma ciki har da ƙananan yara talatin a musayar fursunoni takwas da Hamas ta saki. Kafin sakin Falasɗinawan Netanyahu ya bayyana yadda aka saki fursunonin su a kan Yunus a matsayin abin mamaki da ke zama alamar tambaya kan ko Yahudawan su za su iso lafiya. lafiya ko da yake an ga yadda jami'an tsaro ke fama da dubban falasinawa da suka shaida mika fursunonin isra'ilar dakarun isra'ila sun ce yanzu haka yahudawa uku da 'yan kasar taiwan biyar da hamas ta saki sun iso isra'ila dama dai kafin yau alhamis hamas ta saki fursunoni bakwai yayin da isra'ila ta saki falasinawa casa'in wanda ya sanya adadin falasinawa da isra'ila ta saki ya sa ɗari uku tun bayan fara shirin musayar fursunonin ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin bangarorin biyu. rundunar 'yan sandan ƙasa da ƙasa ta ce a wani aiki sintiri da ta gudanar cikin watanni uku da suka gabata ta kama mutane 45 a yammacin afirka da ake zargi da fataucin miyagun ƙwayoyi da kuma samar da kudaden ɗaukan nauyin ta'addanci rundunar da ke da shalkwata a faransa ta ce waɗanda aka kama sun hada da wani da ake zargi ɗan ƙungiyar is ne a kan iyakokin ƙasashen mali da nijar da kuma burkina faso da kuma wani da ya fito daga arewacin afirka da ake zargi yana shirin tsallakawa turai domin shiga ƙungiyar isis a syria ta ce ta kama hodar iblis da daraja ta ta kai dala miliyan ɗaya da hamsin sannan kuma ta kama wasu miyagun ƙwayoyi tan goma a burkina faso to labaran sun zo muku ne daga sashen hausa na radio france international taken labarin wasanni kenan kuma kai tsaye muna tare da coach michael kulisin barka da yammaci to barka da warhaka hamis sadi ah, to stephen gerrard ya yi murabus a matsayin kocin kungiyar kwallon kafa ta al na a kasar saudiya kenan mm. cikin fahimtar juna amma ba fatattakar sa akai ba haka kasan ana yawan cewa ana yawan faɗin haka idan aka sallami <laughs> yawwa mai hora zuwa to a watan yulin shekarar 2023 ne tsohon kocin na rangers da aston villa ya koma aiki a kasar Saudia. Naam. tsohon dan wasan tawagar kwallon kafar ingila da liverpool din ya tsawaita sa da kungiyar ta saudiya a watan janairun shekarar 2024 wanda zai sa ya zauna a kungiyar har zuwa shekarar 2027 to amma an samu matsala saboda a cikin wasanni goma sha bakwai da ya buga mm. guda biyar ne kawai ya lashe <laughs> to saboda haka aka samu to yanzu marabansu da maki wata marabansu da masu rikitowa ko kuma ma wanda ke dab da rikitowa zuwa rukunin yan dagaji maki biyar biyar ne kawai yanzu haka to gerard ya ce ya ba kungiyar cike da girmamawa duk da cewa abubuwa ba su kasance yadda ya tsara ba to dama haka rayuwar take kana iya tsara wannan kuma ya kasance ba haka abin zai kasance ba eh, michael kafin ka ci gaba ka yawanci tsofaffin yan wasan ingila a baya bayan nan da suka yi ansa aikin za zaka ga abun bai tafi musu yadda ya kamata ba ka ga kaga shi ma haka ta faru da shi wayne rooney shi ma haka ta faru da shi amma kuma a lokacin da suke taka leda sun yi kwallo sosai ai yana faruwa haka kaga gerard ya samu ya dan yi kokari a rangers amma yana barin Everton ta koma Aston Villa <laughs> ah, gaba ɗaya rawar ta canza. a ah, To zakarun rawar mutum biyu da ake yi a kankara wata kan kankara kenan ta Figo Skating. Hmm. Haifafin kasar Rasha watan Yevgenia Shishkova da kuma Vadim Nuwamov duka suna cikin fasinjojin da ah, watan jirgin fasinja nan da ya hadari a birnin Washington DC na Amurka watan jirgin da ya yi taho gama da wani shalkwafta hmm. ya fada a kogin Potomac a birnin Washington. to shikova da nuwamov waɗanda suka yi aure jim kaɗan bayan da suka lashe kofin duniya a gasar skating da aka yi a paris a shekarar 1994 sun fara zama amurka ne tun a shekarar 1998 kuma inda suke horar da irin ƙananan yara ko matasa da mm. suke koyon wannan skating din wasa a kankara babu shi a wajejen mu <laughs> ah, babu da kankara mu <laughs> to an kammala matakin league na gasar zakarin nahiyar turai a wannan shekarar kuma mun ga yadda manchester city ta taso daga baya ta doke club bridge lamarin da ya sa ta yi maneji da ta samu a tantakitin watan tsallakawa zuwa eh, na neman watan share fage haka to muna godiya michael na gode gwari To a jira a jira kuma yanzu sai sharhin jaridu inda kai tsaye muke tare da hawa Aliyu. Barka da wannan lokaci. To barka da aiki. Na. A yau za mu soma sharhin ne da duba jaridar Premium Times da ake wallafa ta a tarayyar Najeriya. Inda ta wallafa labarin da ke cewa wato jama'ar karamar hukumar malumfashi da ke jihar Katsina fa kafafuwansu na ta rawa inda zuciyarsu ke buga <laughs> sittin sittin. Bayan samun wato musayar wuta tsakanin 'yan sanda da wasu 'yan fashi da suka je gidan shugaban karamar hukumar ta malumfashi. wannan dai hari da aka kai yayi sanadiyar wato mutuwar jami'i na musamman ga uwar gidan tare kuma da tafiya ko in ce awon gaba da ɗan marigayin bayan kashe shi. Na'am sun kashe shi sun kashe wato matar shi kuma sannan suka tafi da ɗansa. A'a sun kashe jami'i ne na musamman ga shugaban karamar hukuma. Ba shakka sai kuma aka yi awon gaba da shi ɗan marigayin kenan. To madalla jaridar leadership da ake wallafa ta a tarayyar Najeriya ta wallafa labarin da ke cewar sarakunan gargajiya daga Najeriya, Chad, Kamaru da Nijar. Wato sun haɗu domin tattauna mafita kan ayyukan ta'addanci da tashin hankula har ma da shawo kan wasu matsaloli da ke faruwa a yankin. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ta rawaito labarin da ke cewar prime minister isra'ila benjamin netanyahu a safiyar yau ya nemi da a jinkirta wato musayar fursunoni bayan samun cinkoso da hatsaniya yayin musayar wasu fursunoni a baya sai dai bugu da ƙari wasu jami'ai da suka shaida wa kamfanin labaran cewar isra'ila ta ba da umarnin da a juya da motocin bas ɗin da ke ɗauke da fursunonin amma kuma cikin ikon allah a yammacin yau sun yi nasarar sakin fursunoni 110 mm. ciki har da yara ƙanana talatin da kuma mutane 32 da aka yanke musu zaman gidan wakafi na rai da rai shafin labarai na african news ta rawaito labarin da ke cewar wato an kama diyar tsohon shugaban kasar afirka ta kudu jacob zuma mm. bisa zargin ta'ardanci sai dai wato ita wannan diyar tashi ta kasance mamba a majalisar kasar kuma ana zarginta da ingiza masu zanga-zanga a watan yuli shekarar 2021 wadda yi sanadiyar mutuwa mutuwar mutane 350 jaridar ctn da to hajiya bari mu dakatar da ke a wannan gaba makera na gargajiya sun shafa shekaru masu yawa a matsayin ƙashin bayan ci gaban samar da kayayyakin ayyukan noma farauta da gine-gine da dai sauran muhimman fannoni sai dai a halin yanzu lamarin ya sauya inda kasuwar kayayyakin na gargajiya ta dakushe sakamakon bunƙasar fasahar ƙira ta zamani wakilinmu ahmad alhassan ya duba mana halin da makeran gargajiya ke ciki a najeriya kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoto nasa daga birnin yola na tsawon shekaru wannan murhun na kira da ke a makiran sarki lauje a cikin garin jimeta shine ginshikin fasahar kere-kere a bayan harcen wutan kuma malam salihu ne da ya bada shekarun rayuwansa yana kiran kayan amfanin yau da kullum amma a yanzu aikin nasa baya samar masa abun kaiwa bakin salati saboda kutsen da zamani ya yi wa ayyukan kira harkokin da za mu ce alhamdulillah amma ba kai babu mu ce komai sai dai Allah kyauta mana harkokin ba tafiya gaskiya tsakanin da Allah ga tsadan abun yayi tsanani yanzu haka ni din nan tun da na bar aiki ga makera na nan zauna a sai karfe na naira dubu goma ko dubu shida don in sarrafa an samu riba bilal zai abin ya gagare ni. ko da yake kayan na zamani na neman ya kai na gargajiya ƙasa ya sa makeran ba su da zaɓi face sabunta da barbarunsu domin fuskantar wannan sabon yanayin abdullahi mai kano sani ya ce suna kerawa ko sauya fasalin na zamanin akwai na gargajiya akwai kuma na zamani da aka wallafa su mu ma muka kalli irin su mu ma muka sarrafa namu kuma ya fi nasun kwaliti ya fi nasun amfani kuma kuma akwai wanda ake yi a can kamfanoni idan sun yi kuma sun dawo sun kawo na baya yin amfani dole sai an kama na mun gyara musu wani abu a jiki hausawa na cewa idan farauta ya kika hatta kunkuru tserewa karenka yake yi duk da gogewa da ƙoƙarin tafiya da zamani da makeran suka yi wasu irin su alhaji musa alatila suka bar sana'ar da suka gada kaka da kakanni da ka je ka zauna kwana ɗaya biyu uku ma ba aiki ba wani aikin da da a kawo maka so ga noman ma komai nasa ya riga ya koma na zamani to wannan ya sa muka tsaya muka yi duba sana nemi aiki a ɓangaren microfinance bank wanda a yanzu hakan nan shi nake yi shehu halilu malami a sashen nazarin harshen hausa a kolejin kimiyya na jihar adamawa ya ce matsalar da kira ke fuskanta barazana ce ga ɗaya daga cikin ginshikan al'adun hausawa ƙyale shi tamkar sadaukar da asali ne idan aka ce za a koma wa zamani ga baki ɗaya to wata rana fa sai an da ana neman gargajiyan a rasa tunda a yanzu dai muna gani ana juyowa a zo a tambaye mu wasu abubuwa na gargajiya da da aka yi amfani da su ana neman ya za a same su yanzu to don me yasa kuma za mu yadda muna ganin haka mu ƙara sakewa mu bari mu rasa wanda muke rike da shi a hannu a halin da ake ciki a yanzu makera ya koma wani cibiyar babbakan kai da kafafun dabbobi musamman a lokacin bukukuwa saboda rasa tasirin da suke da ita a baya wanda masana tarihin al'adun hausawa ke cewa abin takaici ne ahmad alhassan dola arafai hausa shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya sake jaddada aniyarsa na inganta samar da wutar lantarki a faɗin ƙasar tinubu ya bayyana hakan ne a wajen taron ƙasashen afirka wanda ya tattauna yadda za a samar wa akalla mutane miliyan 300 wuta a nahiyar baki ɗaya ga irin wato ganin irin matsalolin da wutar ke fuskanta a najeriya bashir ibrahim idris ya tattauna da tsohon manajan hukumar samar da wuta a ƙasar comrade musa ariga kuma ga yadda su ta gudana comrade musa ariga me za ka ce dangane da wannan matsala ta wutar lantarki a najeriya To matsalan wuta a yanzu shi ne, wato kuskuren da gwamnati ta yi na farko ba mu kai level na privatization ba sai aka privatizing. Wato sayar da kamfanin ga 'yan kasuwa. Ga 'yan kasuwa saboda son zuciya ba don wani abu ba. sun sayar ne ma abokanansu da sauransu to da aka sayar mu kuma a lokacin mu yan kungiyan kwadago na wutan nepan muka sai a lokacin ma ina da babban matsayi a wannan gurin ni ne national vice president so mu muka ga wa yan Najeriya wayannan mutanen fa ba da gaskiya suke yi ba amma yan Najeriya a lokacin ba su gane ba ba su gane manufar mu ba sun dauka kamar mu muna yi ne don kanmu ba san cewa mun riga mun hangi abubuwan da zai faru ba don me saboda wannan experience da muke faɗa to da aka yi hakan sai aka kawo kamfanin wa wa'yansu 'yan kasuwa wa'yanda ma su ba su kwaranta akan aikin ba su kuma da suka zo sai suka kori ma'aikatan asalin wa'yanda suka san aikin da sunan su barayi ne to wa'yannan da suke aikin a yanzu yawancinsu ba su san kan aikin ba wato ba su da kwarewar da tsoffin ma'aikatan suke da shi ko na ɗaya babu da shi ba su da shi don kowa ya kawo son zuciya ne ina so ɗana ya zo ɗan uwana ya zo wani ya zo to abin da ya kawo problem kenan da muke ciki shi ministan wuta ya ce sun gaji kayayyakin samar da wutan marasa inganci shi yasa ake ci gaba da samun matsala ba gaskiya yake faɗi ba ai sun samu kayayyakin wutan waɗanda dama an saya tana aiki abinda su ba su yi ba ba su kara wani abun ba ko ɗan adam ne ba yanda aka haife mu muke yanzu ba muna sufa to kun saya da abin da nepa ko phn suka saya dama ana amfani da su kun da kuka zo sai kuka sa kuɗi a gaba ba ku saya kayan da zai kawo muku kuɗi ba to matsalan kenan ba yanda za a yi kayan nan sun zama sun sufa su canza ba su canza ba to ya wuta zai saya wutan ba zai saya ba kana nufin cewa su waɗannan sabbin kamfanonin wuta ba su so sabbin injinan da za su inganta samar da wutar ba kawai haka ne haka ne abun yake ba su saya ba kawai sa kudi a gaba su kai kawai su aje yara su je su nemo musu kudi to ta za su je su nemo kudi ba ku saya kayan aikin ba babu To daga cikin bayanan ministan ya ce sun inganta samar da wutan da ana samun megawatt daya a shekarar 2023 da suka karbi mulki amma yanzu karfin wutan ya kai megawatt 5,528. maganan yan siyasa ne dama ba yan siyasa ba ne su ba abun da suka kara ba wutan nan faruwa take yi ba ci gaba mutane ana inigine garruka suna expanding to kuma su din ba su expanding ga alama rashin sanin matsalar wutar ita ta sa shugaban kasa lokacin yakin neman zabensa yake cewa idan bai gyara ba a wadinsa na farko kar a zaɓe shi ma wa'adi na biyu ah, shi ba ya dauka kamar mai kallon kwallo kana ganin international player yana nan yana cikin field kai kana waje kana kallon shi sai ka dinga cewa kai da ya yi haka da ya sha kwallon nan to na ganin ya riga ya committing kansa yanzu ya gan zahiri ga gaskiya comrade musa aiga mun gode sosai da wannan dama na gode tattaunawa kenan tsakanin comrade musa a riga da kuma bashir ibrahim idris da haka ne muka kawo ƙarshen labaran a zagaye na farko inda kuka cewar kungiyar ecos ta bayyana kyakkyawar fatanta game da tattaunawar da take ci gaba da da kungiyar aes dangane da makomar alakar su a karo na 18 an sake samun bullar cutar ebola a uganda inda tuni ta yi ajalin mutum daya hakanan kun ji cewar rahotanni na nuna cewar babu wanda ya tsira daga taho mu gaman da jiragen sama suka yi a amurka to da yanzu bari mu ji mu dan shakata you. fatan an nishadantu da wannan waka yanzu kuma bari mu je